أشهد أن tsarin da ya tsara yana juya kwanaki wasu kwanaki sun fi wata rana ta fi wasu kwanaki falala kamar ranar juma'a wani wata ya fi sauran watanni falala kamar wata ramadan wasu kwanaki cikin ibada suna da matuƙar mahimmanci da falala sama da wasu kwanaki kamar darare goma na ƙarshen wata ramadan hakanan Allah subhanahu wata'ala ya fifita wasu cikinuka mana ini a bisa sashin wasu ini kamar ini na goma farko na watan zulhijja zanni ya kuma fifita masu ilimi da aiki da shi sama da dukkan sauran bayin Allah Allah subhanahu wata'ala shine ya fifita muminai akan sauran mutane waɗanda imaninsu bai kai waɗancan ba ko kuma ma ba su yi imani ba Allah subhanahu wata'ala shi ya tsara ya daidaita abin da ya tsara baya kuskure subhanahu wata'ala abin da yayi shine daidai muna godiya gare shi muna jinjina masa wanda ya sanya azumin wata ramadan ya zamanto rukuni daga cikin rukunan musulunci ya ware masa lokaci ya kuma shar'anta yadda za a yi ya aiko manzanni ya cika da manzan ya cika manzanci da fiyayyen halitta Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bayyana wa mutane yadda ake azumi da kuma bayyana musu yadda ake ibada a cikin watan azumi kira da amincin Allah tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa duka wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ba tana tunatar da mu ne bayani akan watan ramadan da kuma wasu abubuwa na hukunce-hukuncen da suka shafi azumi lura da cewa insha Allah ta'ala in muna raye wannan juma'a kusan ita ce ta ƙarshe a cikin watan sha'aban domin juma'a ce za ta kama ina tsammani yau ashirin da biyar ne ga watan sha'aban da sauran kwanakin da suka saura kafin a shiga ramadan ba su kai a ce wata juma'a ma ta iso ba a shiga ramadan ba lura da haka ya kamata a ɗan tunatar da mu tunatar da juna abin da ya shafi ramadan duk da cewa kullum ana tunatarwa idan irin wannan lokaci ya zo amma ba za mu ce mun gamsu da cewa tun da bara an yi wa'azozi a kan ramadan bana ba sai an yi ba a'a mu bani adam ne masu mantuwa ko masu bukatan tunatarwa فكما الله سبحانه وتعالى يوم في النبي صلى الله عليه وسلم لتنا تروى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله سبحانه وتعالى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم فتنا ترك وأذنتر ومن للي تنا تروى هنا أنفان المؤمن شي مؤمن يقوى أبن بيثنين في أكا قارة مثل قال في تهنية تنا تروى وفي كديا قارة فأقوى kuma ya ƙara himma akan abin da aka tunatar da shi mumini za ka samu wani sa'i yana sane da abu amma kamar ya manta da shi ko kuma ma bai manta da shi ba yana sane da shi amma idan ya ji an ambata masa a daidai wani lokaci suka ji kamar lokacin ne ma yake sanin abu wani sa'i abin da mutum ya sani ne amma idan ya fito ta wani usulobi kuma ko akan mimbari a lokacin da mutum yake zaune ke saurare sai ji abun kamar ya zama sabo kaman ba shi ya san abun ne. alhali abu ne da ya sani sai dai ya fito ne yau ta wata irin siga ta hanyar ko hudu ba ko makamancin haka lura da wannan ya zamanto taken hudu ba ya zamanto bayani akan watan ramadan da abun da ya shafe shi na azumi da makamancinsu muna fata Allah ya samu dace watan azumi wata ne wadda Allah subhanahu wata'ala ya ambace shi cikin alkur'ani mai girma ya kuma bayyana falalansa domin a cikinsa ya saukar da alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan da aka duba kirgen azumi azumi azumi watan azumi ya zo ya shuɗe watan azumi ya zo ya shuɗe to yau ne zamanto wata dubu na azumi da wata ɗari hudu da wata sittin aka shiga wannan azumin da izinin Allah su ne suka wulga a rayuwar duniya waɗansu generation sun wuce waɗansu suka bi baya su ma suka wuce waɗansu suka bi baya har aka zo waɗanda suka wuce mu muke nan muna bin baya kafin mu ma duka za a wuce sannan kuma wasu su biyo baya har zuwa idan an yarisa Allahul arda wa man alaiha an lokacin da Allah zai gaje kasa an gama rayuwar duniya ta kare ba za a sake yin wata rayuwa kuma ta duniya ba an koma ga lahira sai waccan haka waɗannan watanni masu ɗumbin yawa na Ramadan da suka wuce Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta a azumi amma ya bayyana cewa a cikin watan ramadan din nan ya saukar da alkur'ani alkur'ani kuma shi ne cikan adon komai na tsarin shari'ar musulunci domin shi ne wadda allah subhanahu wa ya bayyana komai da komai a cikinsa na harkar rayuwar duniya da jin nasarta da jin daɗi da walwala da abin da ya kamata bunƙasar tattalin arziki siyasa sana'o'i abubuwa daban-daban duka gaba ɗaya na rayuwa sun dunkulu Allah subhanahu wataala ya bayyana su cikin alƙur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙara bayani dake dake lura da wannan wannan wata da aka sa a gaba insha Allah ta'ala muna raye wata ne mai matukar daraja wata ne mai girma wanda Allah ya zaɓe shi a sauran watanni ya zamanto watanni goma sha biyu da ake da su akwai ashurul huru watanni guda hudu waɗanda suke da alhurma su kuma ta musamman amma wata wanda suke ya ƙunshi tsuran ibada da samun gara lada da samun yantawa daga wuta zuwa aljanna saboda himma da mutum ya yi a watan to babu kamar watan ramadan watan ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wannan wata yana da matukar muhimmanci al'umma musulmai su ribaci wannan wata shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata gare shi idan watan ramadan ya zo da zarar an ce gobe za a shiga ta ramadan Allah ya kan aiko mala'ika ya yi shela a duniya ya ba ziyar khairi aqbil ya mai bukatan alkhairi inda alheri mutum yake so na duniya da lahira alheri tsantsa ba alherin da ake ganin alheri ne alhali cike yake da haramu ba a akwai abin da a ganin ido mu muna gani kamar alheri ne alhali mutum ya samu tarin kuɗi amma akwai hanyar haram a ciki a wannan babu alheri ko kaɗan a cikinsa ba ganin idon ɗan adam yana kama alheri ne to amma ba wannan alherin Allah yake magana ba yana magana akan alkhairi tsantsa duniyar tsantsa ta alheri don an samu multibillionaires trillionaires ma a cikin sahabbai waɗanda suka mallaki dukiyar da ba a tsammani irin ta amma ta hanyar halal Wani ke nuna za a iya samu ta hanyar halal to wanda yake buƙatar wannan a duniya yake buƙatar jin daɗi a duniya yake buƙatar rayuwar lahira ta yi daɗi ya samu sauƙi a duniya ya samu sauƙi a lahira mala'ikan yakan ce akabi ya ba zai alkhairi ya kai ne buƙatar alkhairi akabi maza maza taho ga lokacin samun alherin yayi shine ramadan ya zo ba ya ba zai shar mala'ika kuma zai ce ya kai wanda shi kuma sharri ya sa a gaba sharri yake bukata sharri yake so ya samu ko fa adigir juya don yanzu ba lokacin sharri ne. ma'ana watan ramadan ba watan girban sharri ne, bal watan girban alkhairi lura da wannan watan ramadan in musulmai suka fuskance shi dole su rinka tunatar da juna abin da zai zama alkhairi ga rayuwarsu abin da zai zama cin nasara musamman a wannan wata wata ramadan wata ne wanda yake cike da alkhairi wanda ke bukatan a kara alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwada nas ya ci kowa kyauta wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril kamar yadda imam bukhari ya rawaito wannan hadisi ko muttafaq alai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutune ne wanda yake kowa kyauta amma fa yakan kara kyauta a wata ramadan imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala yana bayyana cewa kyautar da yake yadda ka san nasi yana cewa karihil mursala to da ana sharbi wato yadda ka san kowa in ya haɗu da shi ya bashi alkhairi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in kira maza ne shigo sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wanda duk ya kai rayuwarsa yana raye lafiyarsa ba shi da wani uzuri wanda zai iya hana shi azumi ko fal ya sunhu ya azumci wannan watan daga farkonsa har ƙarshensa shi ne bayan ya yi magana a wata sai sai fal ya sunhu kaman shahida min kuma shara fal ya wanda duk ya halarci yana raye watan ya zo to fal ya ya azumce shi azumi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana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 har sai kuma magariba ta yi rana ta fadi dare ya shigo kenan kuma a cikin musu ya ma ilan layin ilan layin shine rana ta fadi farkon shigowan dare farkon shigowan ini a daina cin abinci farkon shigowan dare ini ya kare to nan kuma sai a ci abinci wannan shine tsakanin farkon fitowar farawan ini da tsakanin ƙarshen ini shine lokacin azumi ce fa sun? Allah subhanahu wataala kafin wannan aya dama ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya da suka yi imani an farlanta muku yin azumi kamar yadda aka farlanta wa azumi wa waɗanda suke kafin ku hakan zai ba ku daman ku zama taqiyyai ma'ana wata ramadan gaba ɗayansa wata ne na atisayi don a samu wani mataki da ba a taɓa samu ba ma'ana idan watan ramadan ya zo mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya taka matakin yanzu kam ya taka matakin imani a gurin Allah ya zama mumini don ma ya iya taka matakin muhsin muhsin mumini shine wanda ranar tashin alkiyama aljanna zai ne duk mumini aljanna zai ne muhsin kuma shine wanda a aljannan kuma za a ɗauke su su kuma za su ga Allah ganin Allah ya fi aljanna daɗi ganin Allah ne kawai ya fi aljanna daɗi duk cikin ni'imomi da Allah ya kowace ni'ima tana bayan ni'imar aljanna amma daga cikin yan aljanna da samu shiga aljanna to za a zaɓi wasu saboda cancantar su tun taka mataki na mu'minin su ne muttaqun to su kuma Allah zai yaye musu kansa da kansa jalla jalaluhu sai su ga Allah in sun ga Allah irin su baya kirtawa har sai an ce yanzu kan lokaci yayi da za ku koma aljanna ba su san lokacin ba so da ganin Allah da irin daɗin da suke ji ba a san wani irin daɗi ba ne sai in Allah ya sa mun shiga cikin wanda za mu gani sai mu ba da labari insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko mu zamanto waɗanda za su ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aljanna wata Ramadan wata ne na wato Maya na neman lada akwai karatun alkur'ani wani zai iya cewa shi tun ramadan da ya sauke bara ya sake sauke qur'ani ya sake karanta qur'ani tun daga alhamdulillahi rabbil alamin har ya zo min aljannati wan nas wani zai iya cewa wani zaka samu hasa akwai yan alkafira mana alkafira shine irin mutum ya tsundu ma ruwa ta ba muna nufin alkafura kafirci ba a ya ba ruwa taka taka a duk abin da zai faru ya faru to akwai irin wannan dan tafan jama kenan tun ramadan din ba rabe sake sauke qur'ani ba shi yana nan yake jira ko me yake jira o yanzu da Allah daura mutum a wannan tsakanin ya za a yi wani kuma zai ce shi fa gaba ɗaya a rayuwarsa ba sai a yi ruka kenan a fara ruka don akwai matsala tattare da shi wanda ya wayi gari ya sauke qur'ani ba tun daga ramadan ɗin ba da ya sauke sai yanzu ne ake sake tunatarwa to gaskiya ya yi sakaci mai yawa a matsayin na musulmi balle wanda zai ce shi tukunna ba yana nan ne dai sauke qur'ani ta yanzu yana kokonto wani zai ce ma wai shi bai iya karatun qur'ani ba ne wani ba magana ce da za a wa wani magana ce kawai in ka gaya wa kanka ka gane ba ka iya karatun qur'ani ba sai ne an halitta ka ne don ka iya karatun Qur'ani duk abin da kake a duniya wallahi secondary abu kake yi primary ne an halitta ka ne don ka iya karatun Qur'ani to in baka iya ba ma wani za ka iya ba kawai neman inda malamin da zai koya maka za ka yi waɗanda sun girma ko sun yi shekaru ko makamantan haka sai su nemi wani matashi wanda za su daidaita da shi suna ba shi wasu 'yan dubban ɗaruruwa haka a wata yana koyar da su alƙur'ani saboda in kana ne wanda ya dace a bashi dubban ɗaruruwa wajen karanta da alkur'ani shi dace saboda zai koya mutum ne duniya ta yi kyawu lahira ta yi kyawu a yawaita karatun alkur'ani a wannan wata a yawaita sadakoki a yawaita alkhairai a yawaita maganganu na gari a halarci guraren da ake fassara alkur'ani gurare daban-daban ga sunan saboda mutum ya rinka cikin ayoyin qur'ani suna ratsa shi domin shi watan ramadan watan alkur'ani mutum ya dage ya samar da lokaci yana yawaita karatun alkur'ani ya sauke ya sake saukewa ya sake saukewa a imma da suka gabata idan ramadan ya zo kwana uku mutum ya sauke qur'ani a kwanan da kullum sai sun sauke qur'ani kullum sai sun sauke qur'ani har ramadan ya kare wasu kwana uku sai sun sauke qur'ani goma farko goma ta biyu amma in goma karshe ya zo kullum sai sun sauke alqur'ani tare da tadabburi suna lura da shi da yadda ayoyin suke ba tare da wai karatu na fita a hankali ba ko yanzu akwai waɗanda suna sauƙi alƙur'ani a kwana da ini kuma suna karanta yadda ya kamata waɗansu za ka samu suna sauƙi alƙur'ani a sati ko suna sauƙi alƙur'ani a kwana shida ko suna sauƙi alƙur'ani a wata ko suna sauƙi alƙur'ani a wata biyu ko waɗannan alkhairai ne da Allah su wa ta'ala yi wa bayansa haka ya ku bayan Allah mu yawaita karatun Alƙur'ani da sadakoki da taimakon waɗanda ba su da shi zaka ga yawanci yanzu kwamitoci na masallatiya suna neman haɗaka da jama'a domin nusar da jama'a zuwa tafiya aljanna musamman a cikin wannan watan wasu kwamitin za ka sun ce suna buƙatar wanda zai yake da hali ya kawo riga a kaiwa mabukata wasu za su ce a kawo shinkafa ko a kawo masara ko a kawo siga su haɗa a gurin su kai ka zama sun taimaki mutum wataƙila in shi kaɗai ne ba zai yi ba za ka samu kwamitin anguwan suna taɓin mutum wata sun kai shi aljanna dole dole zo masallaci a sake tunatar muku lokaci ya yi fa a kawo lokaci ya yi fa a kawo Wani da sai wani sai goma farko ta kare tun da an ce tsakiyan ya fi falala can sai an je tsakiya amma an ce fa goman karshe ya fi a shiga goman karshe sai suka je na ta ba an ce da lele da kadari a can karshe take ba wani ya jira wai da lele da kadari sai can gaba ɗaya suka yana ta gobe sallah sai tafi da kai ko bai san baɗi yana nan ko baya nan ba akwai irin nan. yan gada gada kenan Allah ya kiyaye ke Allah ya saba ma ciki saboda haka ya ku bayan Allah a daji a yi kokari a yi abin da ya dace wata Ramadan ya zo mu kowa ya shirya magabata kokari kike in irin wannan lokacin yayi ba ma magabata tun ba yanzu in inda mutum zai je Madina yadda ni na sani Allah za ka samu wani mai direban ne. wani kuma dan yiwo ciyawa ne ya kai kike a saya amma za ka same shi tun gargudu income ɗinsa gwargwado da ke tattali za ka samu shirinsa shi ne kowace rana na ramadan sai ya ciyar da mai azumi ba ka samu wannan wani tun ba da ya fara wannan asusu ne kawai da ciyarwa na yawon baya cikin cefanen gidansa baya cikin komai kawai wannan yana kana da zuce sa in je masallacin madina daga ran ɗaya ga wata in dai wani maganar ka ci dibino rutsam ko ka sha laban nono irin jababi ina wanda muke hango shi a gurin wanda sun yi tafiya a gudu suke samu ko lagos ko wani abu makamancin irin wannan to a nan da yin yayi ina gani to idan manyan masu kudin ko suna gani ko irin tsofin professor sun da kila su suke shansa saboda haka irin wannan za ka samu mutum ɗan tabbi ɗarban tabbi wani za ka samu ɗan kazu kazu ne wani fakalti ofisa a fakaltin kulliyar qur'ani a shekarar da muka abun nan kawai sai muka shiga masallacin harami sai zai gama ce ibrahim tsaye yau kam azumin nan a gurin mu za ka karya da shi Allah tun da tanadi yake ba a cewa kuka dai an san ba su kai yawanci wasu ba a matsayi amma shi wannan shirinsa da yake yi da abu da tun daga ɗaya da ramadan har ya kare kullum in dai ka je gurin da yake shimfiɗa lagasa sai ka ci bigino rutsa da kuma laban roƙonmu ya yi yace don allah wannan ranar yana so a sha a gurinsa haka kuma gobe za a yi haka jibi za a yi haka suke saboda haka mu ma yanzu sai mu rika koya kuma da ba ka yi ba daga yanzu zuwa ramadan ka ɗan yi wani tanadin asusun da kake ganin za ka yi wannan na ciyarwa ne wani za ka samu ya yi asusun zai iya rinka fidda kunu masallaci waɗanda ba su da halin su sha kunun da Allah rika ɗan samun ɗan siga ko da kaɗan ne dauki ma sai ka yi asusunsa da ɗan siga kaɗan ba kawai kunu ko ta da ya shafi a suka dai shi dai ya zama dole ne kawai ba da iya ba a ɗan sa ko ɗan siga kaɗan ne wani yana fidda kosai wani kar mu ɗauka wannan aikin masu kuɗi ne aikin masu rayuwa ne musulmai masu imani sai eh, ba aikin masu kuɗi ne ba aikin masu imani ne in masu kuɗi sun yi imani su ne kai su suka yi kai sadaka kai iya abin da za ka iya idan matsayinka bai wuce ka ba da siga a rana watakila na naira biyar ba ka yi kokari ka yi wannan Allah ya san matsayinka wani zai ba da miliyan goma da ya kai ka Allah ya ji daɗin naira biyar ɗinka sama da wannan ne miliyan goma saboda Allah ya san abin da ya bashi na kuɗi saboda haka kowa yi abin da zai yi Allah ba mu ikon yi Allah kai rayuwar wata Ramadan muna masu halin lafiya da nitsuwa daga ƙarshe Allah subhanahu wataala ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin dattijai waɗanda suka yi shekaru da yawa ko da lafiyar su kalau in suka iri da yunwa yakan kawo matsala da yawa suna lujin abubuwa da yawa su ta wahalar da likitoci bayan wahalar da kansu Allah ya ba su sauki Allah ya ba su sauki wa anas ibn malik radiyallahu ta'ala yace na shekara ɗari a duniya amma tun yana shekara tamanin yake ina da ƙarfi Allah ya hore mun ƙarfi amma saboda in fassara wannan ayan a aikace a gaban sahabbai kar wani ya musa bayan sahabbai yace sai in aje azumi kuma sai in kira mutanen da ban ciyar din kowa ya gani yace don ina so in fassara ayan ne na bayan musu koya yace ina da ƙarfi amma saboda Allah ya ce waɗanda suke da wannan shekarun an ba su dama don haka inda cido ya san cewa gaskiya in yayi azumi akwai damuwa kar ya fara kar ya fara wanda za ka ga azumin farko ya kada wata tsohuwar ciwo wanda gaba ɗaya har azumin ya kare kuma ba zai samu hayyacinsa ba kuma ƴaƴansa sun yi sun yi wani za ka samu har ɗan akwai wani ɗa da ya taɓa ɗaukan hudu ba a nan da aka aka yi irin wannan bayani ya kai ba wanda wanda ya ce amma wallahi da ya ɗau azumi la'asar ba ta yi ba da ya shene a wurin gurin cikin ba ta ke da shi ba amma kuma yana nan a raye yanzu ma yana nan a raye saboda haka muna fatan dattijai Allah ya ba da dama wajen da kuke da karfin ku ba kun yi ba ake ritamin ma a aikin gwamnati kuma su rinka ba mutum kuɗi bayan ya rita a ce yana da gratuity yana da waye yana da waye saboda ne saboda an ya yi hidima ne ya sa ake duba kai akwai shekarun da idan mutum ya kai in ya ba ma cutar da kansa yake yi ko ba ka wani to ya ce to kai kayi rita idan har dan adam zai yi wannan tsari ga Allah mai rahama rahmatu wasi'a yace kai kanka ajiye tun da da kun yi Allah ya yanzu kan huta zaka iya cin abincinka abinci ma da cin abinci kake ne dama da dan kunu kunu ne da dan wasu abubuwa bacci ba sa yi da yawa abubuwa ko sai yi da yawa to Allah ya bada dama saka wa alal ladina yutiquna wa fidatun ta'awun ke haka nan marasa lafiya kai mutum ya san yana da cutar da aka ce kar ya zauna da yunwa ya ce wai zai shi ramadan din wallahi baya jin daɗi in ana azumi baya yi Allah da ya san haka ya dora ma wannan larura kuma ya fi ka son ka kuma ya fi ka son yi azumi shine ma yake ka azumi amma yanzu kuma yake ka azumi saboda haka a lura da waɗannan abubuwa Allah ba mu ikon yi marasa lafiya Allah ba su lafiya bayan Allah ko baiwar Allah ɗazu da take bayyana cewa wasu wani ɗan uwansu ya ɓata ba san inda yake ba tun januwari na har an shigo yanzu muna fatan ya Allah Allah ka bayyana shi ya Allah Allah ka bayyana shi waɗanda duk suke da irin wannan ujurori, Allah ka bayyana su waɗannan abubuwa da suke faruwa Allah ka kawo mana saukin su innaka sami'un qaribun mujibud da'awat Allah ya sa mu dace Allah kai rayuwar mu wata Ramadan Allah ba mu ikon yin aikin alkhairi kuma Allah ya karba sallan tarawihi ya ku bayin Allah kar ayi sakati da shi sallan tarawih a dage ayi, wani zai ce sallan tana tsayi amma kuma za ka same shi yana hira har a idan da sallan a zo a same shi saboda haka a dage a yaƙi shaidan Allah ya samu dace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 بوصول شهر رمضان إن شاء الله في هذه الأيام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يمن علينا بصيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه وسائر العبادات إنه سميع قريب مجيب الدعوات أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله اللهم شكرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله عباد الله وتذكروا عباد الله أن شهركم شهر رمضان وشهركم شهر شعبان اليوم هي آخر جمعة بشهر شعبان لسنة 1400 و سبع وأربعين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نفكر ونعلم أننا نستقبل شهر رمضان فها هذا شهر مبارك الذي أقبل علينا فلنستعد لذلك من فعل الخيرات وترك المنكرات تلاوة القرآن الصدقات عباد الله صلاة التراويح وكثرة تلاوة القرآن وقراءة القرآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا عن جميع الزلات ويغفر لنا جميع الخطايات ويغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ويعتق رقابنا ورقابهم من النار في شهرنا هذا وفي شهر المقبل شهر رمضان إنه سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وفي بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلدنا بلد نيجيريا وسائر بلاد المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله Thank you.